radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu na kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin ko kun san afirka a yau muryoyin masu saurare isoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau to waɗannan daidai dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su kuma da ku ji daɗin su inda halin yanzu mu fara da shirin nan na kokun san kokun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau asabar uku ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan yulin shekara ta 1904 fedor herzl bayahudan da ya asasa akidar yahudancin sahuniya ya mutu an haifi fedor a shekara ta 1860 a birnin budapest na kasar hungary amma daga bisani ya koma kasar sweden da zama inda a nan ne tunanin kafawa yahudawa ƙasa tasu ta ƙashin kansu ya faɗo masa a shekara ta 1895 hazel ya rubuta littafi mai suna daular yahudu sannan kuma a shekara ta 1877 ya kafa majalisar yahudawan sahiyoniya a birnin ball na ƙasar sweden Hazel ya yi kokarin gamsar da sarakunan daular Usmaniya na lokacin domin cika wannan buri nasa a cikin Falasɗinu amma ba tare da samun nasara ba. Hazel ya rasu a shekara ta 1904 ba tare da ya ga daular Yahudawa ba sai dai bayan yakin duniya na biyu wato a shekara ta 1948 tare da taimakon turawan Ingila waɗanda suke mame da Falasɗinu a lokacin Yahudawan Sahiyuniya sun kafa Isra'ila a cikin Falasɗinu kuma tare da taimakon Ingila da Amurka yahudawan sun yi ta yin hijira daga kasashen duniya suna komawa falastinu da zama baki daya inda da haka ne suka mamaye mafi yawan yankunan al'ummar falastinu suka mayar da su a cikin isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau allama hussein amini marubucin littafin algadir ya rasu an haifi allama amini a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar iran ya tashi a gaban iyayensa waɗanda suke malaman addini ne sannan kuma yana matashi ya je birnin Najar na ƙasar Iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka haɗa da Mirza na eni da kuma Shak Abdulkarim Ha'iri sannan kuma Allama Amini ya rubuta littattafai da dama mafi muhimmanci daga cikin su dai shine littafin nan na hadithu Gadir fi Kitabi wa Sunna a cikin mujalladai goma sha ɗaya ya zagaya zuwa ƙasashen musulmi da dama domin tattara bayanai akan wannan hadisin Lama Amini ya yi amfani da littafai kimanin 150 masu mahimmanci wajen rubuta littafin Algadir. Bayan haka kuma yana da wani katafaren ɗakin karatu a birnin Najaf wanda ya ajiye littafai kimanin 42,000 a cikinsa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala bayan ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto muku su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. mataimakin shugaban hukumar iaea e zai ziyarci tehran a mako mai zuwa a najeriya kuma jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar kafa kasar yorubawa zalla a lagos an soki gwamnatin riko ta kasar lebanon da bawa kotun binciken kisan hariri kyautar dala amurka miliyan 500 yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin shugabar hukumar iaea e mai sanya ido akan ayyukan nukiliya na kasashen duniya zai ziyarci kasa iran a mako mai zuwa don tattauna batun ci gaba da aikin sanya ido akan ayyukan nukiliya na kasa iran wanda aka jingine saboda takunkuman da amurka ta dora a kasar ta iran kamfanin dillacin labaran mehr na kasar iran ya nakalto jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka safiyar yau asabar kazim garib abadi ya kuma kara da cewa a faro zai ziyarci tehran duk tare da cewa ba a shirya wata ganawa da shi a can ba kasar iran dai ta takaita ayyukan sanya ido na hukumar ta iaea e kan ayyukanta na makamashin nukiliya ne don zargin hukumar da taimakawa masu masu zagon ƙasa wanda suke kai hare-hare kan cibiyoyin nukiliya ta ƙasar hali yanzu dai tattaunawa batun komawar ƙasar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa ta cije saboda amurka ta ƙi ta amince da wasu bukatun ƙasar iran dangane da komawar shugaban hukumar opcw mai sanya ido akan makaman guba a duniya ya ba da rahoton ƙarya don yin rufa-rufa kan rahoton hukumarsa na farko wanda ya zargi gwamnatin kasar syria da amfani da makaman guba a lardin idlib ta kasar a shekara ta 2018 tashar talabijin ta plus tv a nan tehran ta bayyana cewa a ranar 14 ga watan afrilun shekara ta 2018 ne jiragen yakin kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka kai hare-hare kan anguwar duma na birnin damascus babban birnin kasar syria tare da zarginta da amfani da makaman guba kan fararen hula bisa rahoton opcw na karya a bisa rahoton gaskiya wanda tawagar ta hukumar ta aiko don tabbatar da gaskiyar labarin amfani da guba a unguwar rahoton ya nuna cewa babu wani alamar amfani da makaman guba a unguwar amma bayan takurawa daga ƙasar amurka hukumar ta opcw ta ce za ta sake duba rahotannin na gaskiya don ba wa nan kasashe hujja ta hare-hare da suka kai wa ƙasar ta siriya ba tare da wani dalili ba jami'an tsaro a birnin lagos na tarayyar najeriya sun tarwatsa taron masu zanga-zangar neman kafa ƙasa ta yorubawa zalla a yau asabar jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa matasa yorubawa sun taru a wata unguwa da ake kira gani fewehemi freedom park ojota rike da rubuce-rubuce na bayyana ra'ayinsu na kafa ƙasar yorubawa zalla labarin ya kara da cewa an ba da rahoton kashe mutum guda a kokarin tarwatsa masu zanga-zangar amma kwamishinan 'yan sanda na jihar ta lagos cp hakim udumosu ya faɗa yan jarida cewa 'yan najeriya suna da damar gudanar da zanga-zanga wacce ba ta tashin hankali ba ya kuma kara da cewa sun tarwatsa taron ne don hana 'yan banga shiga cikin masu zanga-zangar don mai da ita ta tashin hankali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kafafen yada labarai na kasar lebanon sun nakalto yan majalisar dokokin kasar suna sukar prime minister riko na kasar dr hassan diab kan kyautar dala amurka miliyan 500 wanda ya bawa kotun kasa da kasa wacce take binciken kisan hariri a cikin mummunan halin tattalin arziki wanda kasar take ciki tashar talabijin ta rusi yau ta bayyana cewa yan majalisar dokokin harkokin kasar da dama sun yi kakausar suka ga prime minister riko na kasar ta lebanon hassan diab kan wannan kuskuren daga cikin 'yan majalisar da suka yi kakausar suka da akwai jamila asayid wanda yake cewa da hassan diab ya ba da wa'annan kudade ga mutanen yankin da ya fito wato tripoli don fitar da su daga mummunan halin tattalin arziki da suke ciki da ya fi kafin haka dai kotun ta bayyana cewa idan ba ta sami kudaden ci gaba da bincikenta ba to za ta dakatar da ayyukan binciken kisan rafikul hariri da aka yi a shekara ta 2005 an kashe rafikul hariri ne a wani bom da aka tada a kan hanyar a cikin birnin beirut babban birnin kasar a fagen wasanni kuma an kammala gasar wasannin polo mai suna kofin behran a nan birnin tehran inda kungiyar wasan polo ta albus ta lashe kofin ajiya juma'a kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa an gudanar da gasar ne a tsakanin kungiyoyin wasan polo na ƙasa a kwanakin alhamis da kuma juma'a wato ɗaya da biyu ga watan yuni da muke ciki an gudanar da gasar ne a filin wasan polo na kasar firoze da ke nan birnin tehran kuma kungiyar kwallon polo guda hudu ne suka shiga gasar na kwanaki biyu kamfanin man fetur na behran ne ke daukar nauyin wasannin polo a kasar ta iran tun da dadewa masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. tahir amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran ta yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ce cewa mutane fiye da miliyan biyar ne suke fama da matsalar yunwa a yankin tafkin Chadi da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan biyar ne suke fama da matsalar masifar yunwa a yankin tafkin Chadi. A rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a farkon wannan mako ta yi gargaɗin cewa mutane fiye da miliyan biyar ne suke fama da matsalar masifar yunwa a yankin tafkin Chadi, yayin da wasu ƙananan yara da yawansu ya kai dubu ɗari hudu suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yankin. Rahoton baya-bayan nan da ofishin Majalisar Ɗinkin yankin duniya mai kula da harkokin jin kai ocha ya fitar ya bayyana cewa mutane da yawan su ya kai miliyan biyar da dubu ɗari ɗaya ne suke fama da matsalar yunwa a wannan yanki na tafkin chadi a wani mummunan ƙarin yawan masu fama da matsalar ta yunwa da aka samu a wannan yanki a tsawon shekaru hudu da suka gabata ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai ocha ya ƙara da cewa akwai wasu mutane da yawan su ya kai miliyan goma da dugu biyu da suke neman tallafin jin kan dan adam musamman a yankin arewa mai nisa na ƙasar kamaru da yankin tafkin chadi da kuma yankin difa da ke kudu maso gabashin jamhuriyar nijar ƙari da jihohi jihohi uku da suke tarayyar Najeriya wato Adamawa da Borno da kuma Yobe a cewar masu sanya ido kan harkokin yankin na tafkin Chadi yankin tafkin Chadi tun a tsawon shekara ta 2009 yake fama da hare-haren wuce gona da irin kungiyar ta'addanci ta Boko Haram da kungiyar daular musulunci a yankin yammacin Afirka da ta balle daga kungiyar ta Boko Haram a shekara ta 2016 tare da yin mubaya'a ga kungiyar daular musulunci ta Da'ish ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai ocha a cikin rahotonsa ya yi gargaɗin cewa a tsawon shekaru goma sha biyu da wannan yanki yake fuskantar tashe hankula ayyukan kyautata jin ƙan jama'a da ƙarancin albarkatun ƙasa da ake samarwa a yankin sun zame babbar masifa da suke addabar yankin har ila yau rahoton ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai ocha ya yi nuni da cewa rashin yiwuwar aikewa da kayayyakin jin ƙan ɗan adam ga masu bukata a yankin sakamakon matsalolin tashe-tashen hankula ya ƙara wurga al'ummar yankin cikin mawuyacin hali kamar yadda a cikin watan Afrilu wannan shekara an kaddamar da wasu jerin hare-haren wuce gona da iri kan garin damasak da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya kusa da kan iyaka da jamhuriyar nijar a rahoton da ofishin majalisar Dinkin duniya mai kula da harkokin jin kai ocha ya fitar ya fayyace cewa ana tsananin buƙatar tallafin kuɗaɗe da yawansu ya kai da dalar amurka miliyan biyu da rabi tun a farkon wannan shekara ta da 2021 har zuwa yanzu da nufin tallafawa irin mutanen da suke mummunan halin bukata amma har yanzu kashi sha uku cikin ɗari na kudaden ne kacal aka samu yankin tafkin chadi ya fara fuskantar matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula ne tun a shekara ta tara da haifar da yawan 'yan gudun hijira mafi yawa a nahiyar afirka inda aka samu 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu da suka haura fiye da miliyan biyu rahotanni sun bayyana cewa a yankin tafkin chad kadai akwai mutane fiye da dubu talatin da suka tsere daga muhallinsu sakamakon masifar tashe-tashen hankula tun daga shekara ta 2015 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da rahoton wata bala'i da ke kara wurga al'ummar yankin tafkin chadi cikin matsananciyar masifar yunwa shine yadda masu ikirarin jihadi suke kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan rumbunan da ake adana kayayyakin jin kan dan adam a yankin tafkin chadi da nufin tallafawa jama'a jama'ar da suke cikin halin kuncin rayuwa a ranar litinin ɗaya ga watan mayun shekara ta 2021 mayakan kungiyar daular musulunci a yankin yammacin afirka kafin a halin yanzu su shelanta haɗewa da kungiyar boko haram bayan halaka shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau sun yi darar mikiya kan garin dikwa da ke jihar borno mai fama da tashe-tashen hankula inda suka fatattaki sojojin gwamnatin najeriya daga sansanoninsu tare da kona cibiyar ba da agajin jin shaidun ganin ido sun bayyana cewa maharan sun afka wa garin na dikwani tun a ranar litinin inda aka yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaron najeriya da gungun 'yan ta'adda na tsawon awanni sannan 'yan ta'adda suka tsere bayan wasu 'yan awanni maharan sun sake dawowa garin kuma aka ci gaba da musayar wuta har zuwa safiyar ranar talata biyu ga watan mayu a sanarwar da jami'i mai kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya edu edward kallo ya fitar ya bayyana cewa mayakan sun fara kaddamar da har-hare ne a cikin dare kuma bayanai sun ce mayakan sun gudanar da kone-konen wuraren ba da agajin jin kan dan adam kamar yadda rahoton ke cewa sun bunka wuta kan wani asibiti ko dai ya kone kurmus ko kuma an samu barna a cikinsa edward ya kara da cewa wannan mummunan harin kan wuraren ba da agajin zai shafi tallafin da za a bayar ga mutane kusan dubu ɗari waɗanda suke matukar buƙatar agajin jin kai da taimakon gaggawa. rahotanni sun bayyana cewa a lokacin da mayakan kungiyar daular musulunci a yammacin afirka suka kaddamar da farmaki kan garin na dikwa sun yi wa garin dirar mikiya ce a cikin manyan motoci dauke da manyan bindigogi inda suka tarwatsa jama'ar gari da haka ya janyo tarwatsewarsu daga muhallinsu garin dikwa yana nisan kilomita tamanin ne da garin maiduguri fadar mulkin jihar borno kuma garin yana dauke ne da mutane sama da 130 ciki har da 'yan gudun hijira dubu saba'in da biyar waɗanda suka guje daga muhallinsu da suke sassan jihar borno suka samu mafaka a garin na dikwa kuma suna dogara ne da tallafin abinci da ƙungiyoyin ba da agaji ke gabatarwa kafin harin da mayakan ƙungiyar daular musulunci a yankin yammacin afirka su kai garin dikwa a wancan lokaci a tsawon shekaru uku da suka gabata mayakan ƙungiyar sun kai hari kan cibiyar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a garin ran Sudan da ke arewa maso gabashin kasar inda suka kashe ma'aikatan ba da agaji uku tare da yin awon gaba da wata ma'aikaciyar ta daban tun bayan da kungiyar Boko Haram ta sanar da haɗewarta da kungiyar daular musulunci a Iraki da Sham IS a watan Maris na shekara ta 2015 ta fara tsananta kaddamar da hare-hare kan al'umma da suka hada da jami'an tsaro da fararen hula kuma a shekara ta 2016 kungiyar ta Boko Haram ta zami babbar barazana ga al'ummar yankin arewa maso gabashin kasar. kasar inda suke kai hare-hare kan sansanonin soji da na 'yan sanda aiwatar da kisan gilla kan fararen hula sace mutane a wuraren binciken ababen hawa na bogi a wata ƙididdiga ta daban tana nuni da cewa tun bayan bullar rikicin kungiyar boko haram rikici ya raba mutane fiye da miliyan biyu da muhallinsu a yankin tafkin chadi kuma duk da kwararan matakan da rundunar sojin najeriya take ɗauka a fagen fatattakan mayakan kungiyar boko haram tare da kwato yankunan da 'yan kungiyar ƙungiyar ta boko haram suka kwace a shekarun baya a yankunan da suke shiyar arewa maso gabashi fararen hula 'yan gudun hijira da rikicin yarba da muhallin su a ƙasashen najeriya chadi da kamaru suna fuskantar matsalolin take haƙƙin ɗan adam da suka hada da yin fyaɗe da tilastawa ƙananan yara da mata yaƙi inda ake ɗaurawa mata jigidan bama-bamai domin kai hare-haren ƙunan bakin wake a 'yan shekarun baya-bayan nan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa yankin yankin tafkin chadi yana cikin yankuna da yake fuskantar matsalolin take haƙƙin ɗan adam inda yawan 'yan gudun hijira suka haura mutane miliyan uku da ɗigo biyar ciki har da mutane da rikicin ƙungiyar boko haram ya ritsa da su baya ga wasu fiye da mutane miliyan biyu da ɗigo biyar da suke gudun hijira mazauna yankunan shiyar arewa maso gabas a cikin najeriya da kuma wasu fiye da dubu ɗari shida da tamanin daga ƙasashen kamaru chadi da nijar da rikicin na ƙungiyar kungiyar boko haram ya raba su da muhallinsu yayin da wasu 292 da da biyu suka watsu a tsakanin ƙasashen hudu domin neman mafaka har ila yau rikicin ƙungiyar boko haram ya janyo bullar matsalar karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki inda matsalar ta shafi sansanonin 'yan gudun hijira da suke ƙasashe hudu na yankin tafkin chadi da rikicin ƙungiyar boko haram ya rutsa da su duk kuwa da namijin kokari da gwamnatoci da kungiyoyin ba da agajin kasa da kasa suke yi a fagen taimakon ɗan adam a shekara ta 2019 amma a wancan lokaci an samu mutane kimanin miliyan uku da digo biyar da suke fama da matsalar karancin abinci a yankin tafkin chadi da rayuwarsu ta dogara da irin abincin tallafi da ake rarrabawa daga ƙungiyoyin jin kan dan adam tabbas sojojin najeriya sun ɗauki matakan fatattakan mayakan ƙungiyar boko haram daga yankunan ƙasar masu yawa tare da shimfiɗa ikon su a cikinsu a wancan lokaci amma sai daidai kungiyar ta boko haram ta ɗauki salon ƙaddamar da hare-hare kan garuruwan da suke makwabtaka da su lamarin da ya tilasta wa mazauna garuruwan tserewa daga muhallin su kamar yadda 'yan gudun hijirar da suka dawo muhallin su bayan korar mayakan kungiyar boko haram daga ciki suke fuskantar hare-hare da makamai masu linzami daga bangaren kungiyar boko haram domin hana su zama cikin kwanciyar hankali wata masifa ta daban da a halin yanzu take addabar al'ummin yankin arewa maso gabas a Najeriya ita ce matakan da kungiyar Boko Haram suke ɗauka na kai farmaki kan manoma da masunta da suke fita zuwa sana'o'insu da dazuka da suke gefen garuruwansu inda suke aiwatar da kisan gilla kansu ko yin awon gaba da su domin neman yin musaya da su da mayakansu da jami'an tsaron Najeriya suka kama lamarin da yake katange mutane daga fita neman abinci wanda hakan ke matsayin babbar barazana ga rayuwarsu ta nan gaba ko kuma dogaro da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 madala bayan shirin afirka a yau yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa bi VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Eh, jamhuriyar Musulunci na Iran barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Alhamdulillah muna jin daɗin wannan shirye-shirye da kuke gabatarwa a ko da wani sa'i. Mai magana Ali Salisu DJ Alisto daga nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama mai matukar muhimmanci in meka safifiyar gaisuwa ta ga dukkan ɗaukaken masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan ɗaukaken masu sauraron mu a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Ga mambobi na ƙungiyoyi na club da fara da ma sauran kungiyoyi na jamhuriyar Nijar da Najeriya da Kamaru da Chadi da kasa mai tsarki ƙasar Saudiya da kuma waɗanda suke a ƙasar Madina da Libya da Algeria mambobi na gungun 'yan kulon mushakata na Afirka. Da karshe ina gaida Abdulaziz Firezi wanda yake a nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Biyu ta Ira da fatan ne kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare da mai tsiraron ku Firezi Hamza Yaro daga nan birnin Agadez. Zana tula saƙon gaisuwa ta ga zuwa ga mai gidanmu zuwa ga bukari roga roga kwansai benzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga kadura ga mutanen warje zuwa ga musa hadana asuba zuwa ga larwai mai kabu-kabu zuwa ga malam maiki musamman zuwa ga abokina nafi'u musamman zuwa ga abokina larwa na rake nan har zuwa libya a ta shirafiya eh, musamman zuwa gare ka kai da kanka hassan barka mai gabatar da wannan shiri hamza yalo ne daga na birnin agadez a jamhuriyar nijar a tashi lafiya. biyu Radio BOH Tehran mai magana Iliyasu Yakuba Digawa ita su gaɗai jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin ba mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki akwai yusuf cimbi niger state akwai ibrahim iromo dake akwai ayuba sarkin hakuri lafiya akwai kadora diga ga dan fulanin warji akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai isa jika mai saje daga toro akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai isuhu matsatai da magaram akwai sunusi matsatai da magaram akwai letoro zandar akwai miji soja mai adaidai Aliyu akwai Musa Usman Bularafa akwai Murtala da Basika ga dama akwai Abubakar Salisu ne da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku Iliyasu Yakubu Digawa Kes da ɗan jihar Bauchi a tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar mashigo shirin ne zamani ka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su abokina Sunusi Madattai akwai iso. isuhu maɗattai sannan akwai na agwa mai faci sannan akwai muji dan adaidaita sahu da kalla kallamu mai adaidaita sahu a bakin likita sannan akwai abokina alkasim da ke a garin agada sannan akwai mamman buniya yakuba a washe wanda ke a kasar tawa idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan akwai abokina ahmad yarima da ke a garin jos din najeriya daga karshe ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin wato hassan barka rediyo koriya musulunci biyoya ce mai magana aminu da magaram a jamhuriyar niger game da maki da kuke ba muna tura eh, gaisuwa da abokan arzikawa za mu shiga mu gaishe da yan uwa da ma'annan arziki ma'aikata radio jrg sai daga bada ina tura musu dubin gaisuwa da fata alkhairi radio amfani da magaram jamhuriyar niger radio liberty da magaram jamhuriyar niger eh, radio shukura da magaram jamhuriyar niger radio television gaskiya da magaram jamhuriyar niger radio rtt television region tenere da magaram a jamforiyar niger dukka ina tura musu da gaisuwa da fatan alkhairi mai magana aminu wafi sabulu magaran dawa Salamu alaikum Radio da Iran. Mai magana Mamman wali Mai Dawa a Nijar Jamhuriyar Nijar a Gadas. Ina fatan za ku bani dama in yi gishe-gishe ga amanna arziki. Na farko ina jinjina muku ga aikin da kuke yi. Zan gera amini na a birnin da magaran alkali na rumbun laka a birnin da magaran. Na biyu ina gera shaham a birnin da magaran. Ina gera wakil wakilin mahalba a birnin da magaran ina geda sarkin mahalba na nan agadas ina geda abdallah malohiya a nan birnin agadas jamhuriyar nijar ina geda nuwaddin a birnin agadas jamhuriyar nijar ina geda duk wannan wanda suke sawa radio wannan mai albarka don mahalman da suke cikin duniya na ina jinjina musu assalamu alaikum biyu ta hausa murya radio musulunci na iran kuna kallon na kula toro jamhuriyar nijar da magana eh na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da amannan arziki akwai sunushi shi Madatai Isu Madatai wanda suke jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Abdulaziz Frezi akwai MT Murtala MT Ramfo yankin Randa bakwai akwai Agwa Soja dukansu a bakin Ofital akwai ta kasi moto shugaba ba mai aski Hasi Baby karakara ɗaya wa karakara dukansu a jamhuriyar Nijar da Magaram akwai alkasum wanda yake jamhuriyar nijar a agaras akwai Kadore diga garin fulanin warshi akwai musa hadarin asuba kashe mai sauko eh, akwai asiyan garin kado wanda yake jamhuriyar nijar da makaram akwai asiyan ma'aikacin sonitar leon da yake jamhuriyar nijar da magaram. akwai mushe wanda yake a franco jamhuriyar nijar da magaram eh, da kowa da kowa wanda suke aiko sakonnin gaishe gaishe sashi cikin wannan radio mai albarka da ku kanku asan barka yana gaida ku ina cin shi na muku kula tare da letoro jamhuriyar nijar da magaram a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madala bayan shirin murin masu rari yanzu kuma sai shirinmu na gaba kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Stan ko kuma kisoshin Salihan bayi na Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a cikin kisar annabi musa salam mun tsaya a inda masu sihiri suka jefa abin sihirinsu amma a lokacin da annabi musa salam ya jefa nashi sandar sai maciziyarsa ta cinye abubuwan sihirce-sihirce da suka yi wanda ya sa murnan fir'auna ta koma ciki sannan masu sihiri suka yi imani da ubangijin annabi musa da haruna alaihi ba tare da neman izinin fir'auna ba da ya ga haka shi kuma fir'auna ya yi masu gargaɗi kan cewa zai tsire su ya kuma yayyanka kafafuwa da kuma hannayensu sannan ya tume su da cewa annabi musa salam babban mai sihiri ne da ya koya masu sihiri da haka daga nan aka fara fito na fito na gaske tsakanin annabi musa salam da mabiyansa a gefe guda da kuma fir'auna da magoya bayansa masu sihiri dai sun tabbata a kan imaninsu duk tare da gargaɗin da fir'auna ya yi masu sun gano ubangijinsu na gaskiya don haka zamanin bauta wa fir'auna kuma ta wuce don haka ka yi abin da za ka yi suka faɗa wa fir'auna duk abinda da za ka yi a nan rayuwar duniya ce sun tabbatar masa da cewa ba sa tsoron barazanarsa suna cewa kamar yadda ya zo cikin gunani mai girma suka ce babu wata cuta lalle ne mu masu juyawa ne zuwa ga ubangijinmu lalle ne mu muna kwaɗayin ubangijinmu ya gafarta mana kurakuranmu domin mun kasance farkon masu imani cikin shuratu a shu'ara a ta hamsin zuwa hamsin da ɗaya wannan ayoyi sun tabbatar mana kan cewa mutane idan sun gano gaskiya imani ya shiga zuciyarsu to babu kuma abin da zai kau da su daga kan matsayinsu wannan haka yake a duk tsawon tarihi haka kuma yake a zamanin fir'auna da musa salam a lokaci guda imani ya shiga cikin zukatan masu sihiri a lokaci guda sun yi watsi da fir'auna kuma a lokaci guda suka shirya wa mutuwa kan sabon addini na gaskiya wanda annabi musa da haruna alaihi salam suka zo masu da shi mutum haka yake idan ya gane gaskiya abin da ya faru ya girgiza fir'auna sosai girgiza irin wanda bai taba gani a rayuwarsa ba don haka ya ɗabbaka barazanar da ya yi wa masu sihiri wanda suka yi imani da annabi musa alaihi salam wato ya kashe su ya tsire su kamar yadda ya yi barazanar yin haka sai dai hakan bai kuma kawo ƙarshen tasirin da annabi musa salam yake ta daɗa samu a cikin mutanen fir'auna ba da ƙarshe dai annabi musa salam ya yi tasiri a kan matar fir'auna wacce ake kira asiya tasirin da ya kai matsayin da bata ɓoye masa kan cewa ta yi imani da annabi musa salam ba malaman tafsiri sun bayyana cewa da farko dai asiya ta yi ƙoƙarin boye imaninta don sanin jabberancin mijinta amma daga baya dai ta kasa ɓoye imaninta sannan fir'auna ya yi ƙoƙarin ya dawo da ita kan addininsa amma ya kasa don haka daga ƙarshe ya zuba fushinsa a kanta inda ya sa aka, aka bubuge hannayenta da kafafuwanta da kusoshi a cikin rana aka sanya manya-manyan duwatsu a kan ƙirjinta amma duk da haka ta ƙi ba da kai a lokacin da ta ga cewa za ta bar duniya sai ta yi addu'a wacce Allah ta'ala ya mai da wannan addu'ar ta zama ta muminai har abada kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma kuma Allah ya buga misali domin waɗanda suka yi imani matar fir'auna a lokacin da ta ce ya ubangiji ka gina mini wani gida a wurinka a cikin aljanna kuma ka tsirar da ni daga fir'auna da aikinsa kuma ka tsirar da ni daga mutanen nan azzalumai cikin suratul tahrim aya ta goma sha da haka kuma allah ta'ala ya karbi addu'arta ya kuma sanya ta cikin mafifitan mata kusa da maryam diyar imrana da kuma khadija matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta farko da kuma diyarsu kuma shugabansu fatima diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro anan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fitawa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma sai shirinmu na gaba tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu raro barkanmu da warhaka kuma har ila yau barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke yin dubi kan hakun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma makada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tuba don tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radio bioh da ke nan birnin tehran da ni awala kunya na saba gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau dai za mu ƙara ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad salah lezare da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin dan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin abokin zama don kuwa maudu'in mai faɗi ne malam muke saurare. yan uwa masu girma da mutunci da ke jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba mu gushe ba muna na a cikin haƙƙin abokin zama a halka na hamsin da takwas mun ji cewa idan kana zaune a wuri sai wani ɗan uwanka ya zo ya zauna tare da kai to haƙƙinsa ne ka yi haƙurin zama tare da shi ba za ka tashi ba sai ka nemi izininsa cewa ɗan uwa ka yi haƙuri don Allah ina da wata buƙata a nan gaba zan je gaba amma ba haka kawai za ka kaɗa rigarka ka tashi ka tafi ba amma idan shi yake zaune sai ka zo ka same shi to shi ma bai da izinin da zai tashi kawai ya tafi ya barka sai ya gaya maka sai ya nemi izininka sai ya gabatar da uzurinsa a gare ka don gudun kada a samu wani mummunan zato ya shiga a cikin zukatan bayan Allah. Har muka kawo bayanin wani mai hali da ya zauna da ya zo a fadar manzo, sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana zaune da tufafinsa kyawawa. Da wani talaka ya zo ya zauna kusa da shi sai ya tattara rigarsa ya janye, ƙarshe ma har ya tashi ya canza wuri. manzo bai bar shi ba ya ce masa meye dalilin da ya sa kai haka kana tsammanin in ya zauna kusa da kai zai samu rabo ne a dukiyarka ya ce a'a kana tsammanin in ya zauna kusa da kai zai shafa maka dauɗa ne ya ce a'a kana tsammanin inda ya zauna kusa da kai talaucinsa zai shafe ka ne ya ce a'a ce to don me kai ya haka ya ce ya rasulullah a yafe mini kuma a roƙe shi shi yafe mini wallahi zuciya ce da shaidan suka riya mini in yi abin da na yi amma bai kamata ba ka yafe min dan uwa ce shi kenan na yafe maka sai wannan bawa Allah mai dukiya ya ce ma manzo Allah ya rasulullah rabin dukiya ta na mallaka ma wannan talaka manzo ya ce yayi amma fa sai in ya amince aiko ya ce eh, haka ai sai amince aka tambaye shi ce lalle bai bukata ka tambaye shi ko don me baka bukata ce don gudun kan nima dukiyar ta kai ne ga yin irin ɗabi'u irin wanda ta saka kana yi na kyamatar sauran bayan Allah. ‘Yan uwa na masu girma ‘yan uwar imani. A taƙaice abokin zama yana da haƙƙi akan abokin zamansa. Wannan tsari ne na musulunci. don haka dole mu gode wa Allah da ya yi mu musulmi ba inda za ka samu tsari cikakken tsari mai ƙayatarwa a kowane lamari irin tsarin musulunci kama arwa an nizamul ijtima'i islam a الإسلام a fi فيه جميع istimai الاجتماعية والفردية babu inda za ka zo ka samu tsari mai kyau da ya dace a rayuwa wanda za a samu rayuwa mai daɗi kamar tsarin musulunci a kowane sha'ani musulunci ya kula da dukkan sha'anin al'umma a matsayinta na dunkulalliyar al'umma musulunci ya kula da dukkan sha'anin da ya shafi mutum a ƙashin kansa shi kadai wa ba fihi bainal awatif wal masha'ir. musulunci ya kusanta ma musulmai yadda za su rinka tausaya ma junansu yadda rinka za su jin ciwon abin da ya taɓa yan uwansu su yi murna tare su yi farin ciki tare su yi kuka tare in abin murna ko abin kuka ya samu masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio boh hausa da ke nan binin tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam kan haƙƙin abokin zama da fatan iyalai suna amfana وقضى fihi ala jami'i ألوان hazazat lati tubaidu bainal Musulmi, duk wani abin da zai iya kawo baraka har ya sabbaba rabuwar musulmi da nisantar musulmi tsakanin su da juna da riƙe juna a cikin zukata to musulunci ya yi maganin wannan abin tun bai faru ba duk abin da zai kawo rarraba kawo kan jama'a musulunci bai yadda da shi ba wa kana min baina ma sannahu al-islam fi hadha al-majal huququl jalis kulawa da haƙƙin abokin zama cikakkiyar kulawa yana daga cikin abin da musulunci kaɗai ya tsara shi a cikin tsare-tsare na halayyar zamantakewa na mutum da mutum a dukkan tsare-tsaren da 'yan adam suke yi a dukkan tsare-tsaren da ake yi na zamantakewa to ba za ka samu tsarin da aka kula da haƙƙin kowa ba musamman haƙƙin abokin zama irin yadda za ka same shi a koyarwa na addinin musulunci musulmi wajibin mu gode wa Allah ta'ala musulmi wajibin mu mai godiya ga annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda ya bayyana mana cewa innama ba'asani rabbi li utammima makarimal akhlaq Allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko ni zuwa ga halittarsa ya aiko ni ne don in cika sa musu rayuwa akan kyawawan ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar halayya ta zamantakewa akan haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗora mana ya wajabta mana lakum fi wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah wal akhir wa Allah kasira koyi da manzo ya zama wajibi ga gare ku matukar kuna fatan haɗuwa da Allah lafiya lau ga wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira koyi da manzo wajibinmu ne ashe kowane musulmi kamata yi a same shi da halayya irin na manzon Allah kwabo da kwabo hazo na'al bin na'al don Allah la yi kallifin illa wussa Allah bai taba dora ma rai abin da bai iyawa ba tun da Allah ya ce mu yi koyi da manzo ya san muna iya yi sai dai in mun ki mu yi to mu yi kokari mu wunkura mu yi ɗamara, mu ga mun yi ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ɗabi'u irin na ahlul baiti alaihi musallam ya zamo wannan shine ɗabi'unmu don haka zamantakewa na tsakaninka da abokin zama misalinci almuhammadi wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo mana da shi wanda ya ɗabbaka shi da kansa iyalan gidansa suka ɗabbaka ahlul baiti alaihi musallam to wani tsari ne da yake cike da ladubba na zamantakewa abokin zama yana da haƙƙi kai ma kana da haƙƙi akwai ladabin zamantakewa dole a kiyaye wannan kiyayewa cikakkiyar kiyayewa kuma maulana ali zainal abidin alaihi salam ya shera mana nan haƙoƙi ko ladubba na zama tare da abokin zama zama a dandali ko zama a kan kujerar mota ko zama a kujerar jirgi ko wani abu mai kama da haka ko dai zama a wani wurin zaman da ya haɗa ka da kai da wani ya zama ka kiyaye haƙƙin zamantakewa shi ma ya kiyaye sai a zauna lafiya a rabu lafiya daga nan ya zama kowa yana shauƙi yana murna yana farin ciki yana begen yaushe za mu sake haɗuwa da wani. to ga shi mamalan ya sake bude sabon babi sai dai lokacin ya sake mana irin halin nasa a sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan ɗimbin lokacin nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara da karfin jiki ni kuma awal kunyar da shida na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. madala bayan wannan shiri yanzu kuma sai shirinmu na karshe a daren ne yau shirin na duniyarmu a yau a yi saurare lafiya duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali to a cikin shirin na yau za mu je afghanistan inda yanzu haka illahirin dakarun amurka da kuma na kungiyar saro ta nato suka fice daga sansanin bagram wanda shine sansanin soji mafi girma a kasar ta afghanistan abinda ke tabbatar da janyewar dakarun kasashen ketare daga kasar ta afghanistan bayan shafe shekaru ashirin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tomarilla a Afghanistan a halin da ake ciki dukkan dakarun Amurka da na kungiyar tsaro ta NATO sun fice daga sansanin sojin sama na Bagram kamar yadda wata majiyar tsaron Amurka ta sanar a wannan juma'ar. abin da ke tabbatar da janyewar dukkanin sojojin kasashen ƙetare daga ƙasar bayan shafe shekaru ashirin suna gwabza yaƙi da ƙungiyar taliban da alka'ida tuni kuma aka miƙa sansanin a hukumance ga dakarun gwamnatin afghanistan sansanin sojin saman na bagram dai ya kasance mafi mahimmanci ga dakarun na amurka da nato a tsawon lokacin da suka shafe suna yaƙi da mayakan alka'ida da na ƙungiyar taliban tun daga shekarar 2001 bayan kai harin sha ɗaya ga watan satumba a amurka cikin sanarwar da ta fitar ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce daga yanzu nauyin babban sansanin sojin na bagram ya koma kan dakarun kasar waɗanda za su yi amfani da shi wajen ƙarfafa yakin da suke na ƙoƙarin murƙushe ta'addanci tana dai ƙungiyar taliban ta yi maraba da ficewar sojin daga sansanin bayan maraba da ficewar sojojin na amurka da na ƙungiyar tsaro ta nato taliban ta ce matakin dama ce ga 'yan kasar afghanistan su fayyace makomarsu da kansu masu shari kan lamuran tsaro na ganin karbe sansanin na bagram zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a birnin kabul da kewayensa game da samun nasara kan mayakan taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a makonnin baya-bayan nan mayakan taliban sun kame goman yankuna bayan kaddamar da hare-hare a wasu sassan afghanistan a yayin da su kuma dakarun ƙasar suka karfafa iko a manyan birane da sauran yankuna wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar da janyewar dakarun baki daya to sai dai bai bayyana ranar da za a yi bikin mika sansanin hukumance ga kasar ta afghanistan ba kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce ficewar dakarun ƙetaren ne zai baiwa al'ummar afghanistan hakikance makomarsu tsakanin sabanin shishigi na kasashen waje a cikin harkokin cikin gidan kasar tsohon shugaban amurka donald trump ne ya alkawarta ficewar dakarun ƙarƙashin tattaunawar kasar da ƙungiyar ta taliban nufin kawo ƙarshen yakin kusan shekaru ashirin da afghanistan ta shafe tana fuskanta sai dai kungiyar ta tsananta kaddamar da hare-hare kan dakarun kasar tun bayan fara ficewar dakarun na amurka yayin da ta ayyana kwace iko da wasu yankuna lamarin da ke az'ayar tambaya kan ko afghanistan za ta iya jagorancin yakin ita kadai tare da baiwa al'ummarta cikakken tsaro a shekarar 2011 ne dakarun da amurka ta jagoranta suka hamɓar da taliban daga mulki amma a hankali kungiyar ta ci gaba da farfado da karfinta sannan tana sake kwace iko da yankuran kasar a yayin da amurka take shirin kammala janyewa daga kasar a ranar 11 ga watan satumba bayan shafe kusan shekaru ashirin na yaƙi 'yan kungiyar ta taliban na mamaye sansanonin sojoji da garuruwa da zagaye manyan birane inda suke sanya tsoro a zukatan mutane na ganin cewa za su iya hambarar da gwamnatin ƙungiyar ta hau teburin tattaunawa kai tsaye da amurka a shekarar 2018 sannan a watan fabrairun shekarar 2020 bangarorin biyu sun kulla yarjeniya a doha wacce ta sanya amurka ɗaukar alkawarin janyewa daga afghanistan da kuma hana taliban kai wa dakarun amurkar har-hare sauran alkawulan sun hada da hana kungiyar alka'ida ko sauran mayakan sa kai yin aikace aikacen su a yankunan da take iko da su da kuma ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar zaman lafiya amma a shekarar da ta biyo baya taliban ta ci gaba da kai hare-hare kan dakarun tsaron afghanistan da ma fararen hula a yanzu haka da amurka ke shirin barin kasar kungiyar na sake farfado da ayyukanta da kuma ƙara kusawa a faɗin ƙasar. a shekarar da ta biyo bayan yarjejeniyar amurka da taliban a watan fabrairun shekarar 2020 da ta gabata wadda aka shafe ya tsawon lokaci ana tattaunawa ya bayyana cewa taliban ta soya dabarun kai hare-hare birane da kuma sansanonin soji zuwa kisan gilla da ya dinga firgita fararen hula a afghanistan hare-haren da aka dinga kaiwa kan 'yan jarida da alkalai da masu fafatkar zaman lafiya da matan da ke rike da mukamai sun sa an gane cewa 'yan taliban ba su soya ba daga aƙidarsu duk da irin matukar damuwar da jami'an gwamnatin afghanistan suka dinga nunawa kan gazawar kasar a yaƙi da taliban ba tare da taimakon ƙasashen duniya ba sabon shugaban amurka joe biden ya sanar a watan Afrilun shekarar nan cewa dukkan dakarun Amurka za su bar kasar zuwa ranar 11 ga watan Satumba bayan shafe shekara ashirin tun bayan kai hari kan cibiyar kasuwanci ta duniya bayan shafe shekara ashirin ana fafata yaƙi da ƙasa mai ƙarfin faɗa aji ta duniya Taliban ta fara ƙwace iko da manyan yankuna da barazanar saki hambarar da gwamnati a Kabul a daidai lokacin da Amurka ke janye dakarunta. a yanzu ana ganin kungiyar ta fi yawan mayaka fiye da kowane lokaci tun bayan kifar da su a shekarar 2001 inda take da mayaka 85,000 a cewar wani kiyasi da kungiyar tsaro ta nato ta yi a baya-bayan nan zai yi wahala a kiyasta yawan yankuna da kungiyar taliban take da iko da su ko kuma waɗanda su ma gwamnatin ta afghanistan take da iko da su saboda yadda a lokuta da dama ko ne daga cikinsu ke kwace gundumomi ko kuma wasu yankuna lokaci zuwa lokaci wasu bayanan sirri da amurka ta tattara a wannan watan ya nuna cewa gwamnatin afghanistan za ta iya rushewa cikin watanni shida masu zuwa bayan ficewar sojojin amurka daga kasar masu saurare iya abin da za mu iya kamu kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai amardin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. ta madalla masu saurare da aka maka kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da Allah a safiyar gobe inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirye-shiryen amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shi ne kan kamani da na kasance tare da kotun daga farkon sa har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.